Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana kan mitoci goma sha shida ashirin da ɗaya da kuma ashirin da biyar. Ana iya kuma samun a da yaushe a duniyar gizo a VOA hausa da Hausa.com ko sashen hausa da Hausa.com. Masu raro Yusuf Abdullahi ne ke muku salama cikin shirin namu na musamman. wanda a yau zai zo muku daga nan oshin murya amurka da ke birnin yamai shirin wanda a cikinsa za a ji cewa rundunar mayakan saman najeriya na ci gaba da ruwan wuta akan 'yan ta'adda a yankin tafkin chadi a jamhuriyar niger kuma shugabannin tawagar yankin difa a taron shekara-shekara da kungiyar alternative ke shiryawa domin tattauna kan matsalolin mazauna karkara a birnin yamai sun bayyana damuwarsu game da yadda har yanzu aka kasa shawo kan matsalar tsaro a yankinsu idan kuma mun sake komawa tarayyar najeriya za a ji cewa wata kotun gwamnatin tarayya da ke da zama a karamar hukumar jalingo a jihar taraba ta hana gudanar da zaben cikin gida na jam'iyyar apc a jihar ta taraba har yanzu dai a tarayyar ta najeriya za a ji cewa mahukunta da sassa masu zaman kansu na shirin karfafa matasa dubu goma da dubarorin dogara da kai a harkar noma da kuma ayyukan da za su yi domin samun kuɗin shiga ba tare da sai sun yi aikin gwamnati ba akwai shirin 'yan ƙasa da hukuma da kuma sharhin jaridun nijar amma fa sai bayan an saurari labarun duniya assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba yakubu makeri shugaban najeriya muhammadu buhari ya isa ƙasar saudi arabia domin halartar taron saka jari don bunƙasa rayuwar al'umma Malam Garba Shehu babban jami'in yada labari ne a fadar gwamnati yana cikin tawagar shugaban kasar kuma ya yi wa wakilinmu Umar Faruk Musa ƙarin bayani. Taro ne wanda ake kawo shugabanni na kasashe shugabannin kamfanoni na duniya masu zuba jari masu siye masu sayarwa a duniya. Muhimmancin wannan taro na bana shi ne take da aka saka masa cewa zuba jari don bunƙasa rayuwar al'umma kowa ya san cewa a duniya ana zuba jari don a faɗaɗa kamfani don a ci riba da wannan ake so a yi shine a jawo hankalin masu zuba jari su zuba jari don a taimaki ƙasashe ko al'ummomi waɗanda suke an bar su a baya Ƙasashe irin kamar namu domin duk fitinan nan ta duniya yaƙe-yaƙe nan da ake ta'addanci babu abin da ke haddasa shi fiye da talauci. kamar menene ta yi ko rangwamen da shugaba buhari zai gabatarwa masu saka jari na ƙasa da ƙasa domin najeriya ta ci moriyar wasu su saka jari ya dogara ga fannoni da fannin da kake magana yanzu kamar fannin makamashi wutar lantarki da su gas kasancewa yan makonnin bayan ne shugaban kasa ya sa hannu akan wannan muhimmiyar doka wadda za ta canja lamuran yadda ake gudanar da harkar haƙa da sayarwa da cinikin man fetur a wannan ƙasa. wanda an yi shi ne don ya faɗaɗa shigowar mai son duk ya zuba jari a cikin kasa shugaban muhammadu buhari zai tallata wannan doka shugaban muhammadu buhari zai tallata ta irin canje-canje da ake samu wajen faɗaɗa tono ma'adanai To sai a biyo mu a shirinmu na hantsi za a ji abin da masu fashin baki ke faɗi game da wannan taron. 'Yan ƙasar Sudan sun ci gaba da gudanar da zanga-zanga har zuwa daren jiya Litinin bayan da sojojin ƙasar suka yi juye mulki. Jama'an tsaro sun buɗe wuta akan masu zanga-zangar da safiyar jiya Litinin sun kashe mutane uku a cewar ƙungiyar likitocin Sudan. Ƙungiyar ta ce akalla mutane 80 da suka ji rauni. shugaban sojan kasar janar abdul fatah burhan ya ayyana dokar ta ɓaci a faɗin kasar Gane ya sanar da kawo ƙarshen gwamnatin haɗaka ta soja da farar hula da ke tafiyar da harkokin kasar shekaru biyu da suka shuɗe Laftanan janar Abdul Fattah Burhan ya yi jawabi ta talbijin ƙasa bayan sojojin sun kama Firaminista Abdullah hamdog da wasu jami'an tsohuwar gwamnatin haɗakar. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. ma'aikatar harkokin wajen amurka tana shirin kafa wata hukumar kula da hanyar sadarwar yanar gizo da shirye shiryen na'urar zamani a daidai lokacin da ake fama da karuwan kutsen yanar gizo musamman yadda ake kai harin kutse a ma'aikatun amurka wani mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen amurka ned price ya ce babban jakada da majalisar dattawan kasar za ta tabbatar da shi shine zai jagoranci wannan hukumar. masu kusan yanar gizo sun kai hare-hare a kan kamfanonin amurka da dama a wannan shekara amurka da wasu kawayenta na kudda kud sun yi amfani da rahoton lokaci-lokaci da cibiyar kasuwanci ta duniya ta fitar suka bayyana fushinsu kan yadda beijing take bijirewa sharudodi da aka gindaya da zammar tabbatar da adalci ga dukkan kasashe da ke cikin cibiyar mai hada-hadar kayayyaki da ayyuka rahoton sake duban manufofin cibiyar kasuwancin da ke baiwa abokan kasuwancin china daman faɗan albarkacin bakin su akan manufofin da china take kin amincewa da su ya fito ne a wancan mako lokacin da china take cika shekaru 20 da ta shiga cibiyar kasuwancin ta duniya kungiyar da ke gindaya sharudodin kasuwanci ga kasashe 164 a lokacin da china ta zama mamban kungiyar kasuwanci ta duniya shekaru 20 da suka wuce sauran mambobin sun yi zaton cewa china za ta daina amfani da manufofin kasuwancinta da tsare-tsare da suke cin karo da tsarin bai daya na kasuwancin kasa da kasa in ji david bisbee da ke zama wakilin amurka na wucin gadi a ofishin kungiyar kasuwanci ta duniya a birnin geneva amma ya ce duk tunanin da ake wa china bai tasiri ba kana ga dukkan alamu ba ta da niyyar sauya matsayarta yunkurin farfado da yarjejeniyar nukiliyar iran ta shekarar dubu biyu da goma sha biyar ya kai gaba mai muhimmanci kana dalilan tehran na kaucewa tattaunawan basu gamsar ba in ji wani jami'in amurka a jiya litinin yayin da yake bayyana cewa akwai yiwuwar kare daukar matakan diflomasiyya ko da ma ba iya farfado da yarjejeniyar ba kuma da labarin duniya kenan aka saurara yanzu kuma sai fagen rahotanni za mu kuma farawa ne da tarayyar najeriya inda rundunar mayakan saman kasar ke ci gaba da ruwan wuta a kan 'yan ta'adda a yankin tafkin chadi daga abuja ga rahoton hassan mai na kaina hedikwatar rundunar sojojin saman najeriya ta ce jiragen yakinta da ke karkashin rundunar operation haɗin kai mai yaƙi da 'yan boko haram a shiyar arewa maso gabashin najeriya na can na ci gaba da kai farmaki akan 'yan ta'adda da ke yankuna daban-daban a yankin tafkin chadi jiragen yakin sun auna wasu jiragen ruwa guda ashirin da ke ɗauke da mayakan Boko Haram akan hanyar su na kai farmakin ta'addanci. Wata sanarwa da kakakin sojojin saman Najeriya, Air Komodo Edward Gabquet ya sanya wa hannu. Na mai cewar biyo bayan samun muhimman bayanan sirri ne akan kai kuma 'yan ta'addan a wannan yankin inda suka tattaru a wani wuri suna taro a zirin tafkin cajin, da kuma Malam Fatori an tada jiragen yaki guda uku inda suka yi masu aman wuta sosai. sojojin saman waɗanda suka yi amfani da nau'o'in bumabumai da kuma roka-roka sun auna 'yan ta'addan a cikin jiragen ruwa guda ashirin wanda cikin kowane jirgin ruwa akwai 'yan ta'adda guda biyar zuwa bakwai dakarun saman da ke aiki cikin rundunar ta operation haɗin kai wacce ta tabbatar da cewar lalle kam akwai wurare da dama da 'yan ta'addan boko haram ke ɓoye a zirin tafkin chadin To amma rundunar mayakan saman Najeriya ta ce cikin aiki tare da sojojin ƙasa da kuma na ruwa da sauran jami'an tsaro za su ci gaba da fafatawa har sai sun kawar da 'yan ta'addan baki ɗaya daga wannan yanki. Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. To yanzu dai muna kan batun da ya shafi tsaro amma wannan karon zamu nufi shankuriyar Nijar. Inda shugabannin tawagar yankin Difa a taron shekara-shekara da kungiyar Alternative ke shiryawa domin tattauna kan matsalolin mazauna karkara sun bayyana su game da har yanzu aka kasa shawo kan matsalar tsaro a yankin su shekaru kusan bakwai kenan a cewar matadau ibrahim halin da ake ciki a difa yana buƙatar wakilan wannan yankin su tashi tsaye domin samu mafita na tsoro wannan da yanzu har yanzu bai yi kyau ba ga nan mutane ba sa yin noma ba su kama kihi kuma ga sunan mu noman tattasai ko matsala na biyu Mutane ga sunan babu makarantu cikin ba cikin gari ba to wannan kuma muke gani yau shekara kusan bakwai rayuwar nan da gaba miye ne za mu yi da yara mu wannan shi ma matsala guda ne kuma matsala guda ga sunan muna can jifa nesa duk abin da gwamnati yake yi ba tare da mu yake yi ba ga shi nan takin nan da ana kaiwa ana noma ma sai an yi bazin sha a nan maradi kuma mutane ba su kaiwa jifa sai a maradi su doka su saida ma mutane taki buhu guda gwamnati yana saida ma privatizator da aka yi yana saida ma mutane jika goma sha biyu da rabi su su saida ma jika goma sha uku da rabi amma a difa muna sai shi a jika goma sha bakwai jika ashirin da daya me yasa ba kaiwa difa ba kaiwa difa ne don saboda mudun Eh, muna ah, suna suna lebewa da insecurity suna lebewa da matsaloli kuma 'yan majalisu da sauransu yanzu za a tai wurin su nan assembly ko da rashin tsaron nan gwamnati ya dage ya sa mutane su je su zamna gidansu ah, su yi nomansu. To za mu sake komawa tarayyar Najeriya inda wata kotun gwamnatin tarayyar ta Najeriya da ke da zama a karamar hukumar Jalingo a jihar Taraba ta hana gudanar da zaben cikin gida na jam'iyyar apc a jihar ta taraba ga wakilin murya amurka a jihar ta taraba salisu muhammad garba da karin bayani a wannan rahoton Wata babban kotu mallakar gwamnatin tarayya dai da ke zamanta a karamar hukumar Jalingo a jihar Taraba ita ce dai ta ba da wannan dokar akan cewar jam'iyyar APC da ke shirin gudanar da zaɓe a jihar Taraban ba za su ma gudanar da wannan zaɓen ba har sai lokacin da kotu ta yi zama domin sauraron karar da wasu 'ya'yan jam'iyyar suka shigar sakamakon kartar ƙasa da ke gudana tsakanin 'ya'yan jam'iyyar. Sanata Ibrahim Egoji wanda ke zama ɗaya daga cikin 'ya'yan jam'iyyar da suka garzaya kotu. Na koyi masa tambaya kan cewar ko menene ma yasa suka garzaya ya zuwa kotu domin dakatar da wannan zaben? Duk abin da ke faru rashin adalci kuma tun farko an samu kuskure. Bai kamata mutanen da suka rike jam'iyya a ce an ba su kiyateka ko an ba su waye ba su sai a zaɓe ba. Foundation na zaben fidda shugabannin jam'iyya daga gunduma kai farawa muna da gunduma 168 a jihar Taraba. Da za a yi wannan congress na ward na na mazabana aka je forms guda kashi biyu da me a bangare guda biyu kenan duk bangare biyu na su yi zaɓe don ba samu daidaituwa ba. To su ma dai mata ba a bar su a baya ba domin ganin yadda suke sha'awar taka rawa a wannan jam'iyya ta apc a jihar taraban amma dai alamu na nuna da cewar garsu ba za ta cimma ruwa ba akan wannan zaben kamar dai yadda adama abubakar ta shaida mana kan cewar tana ɗaya daga cikin waɗanda suke neman madafur iko a wannan jam'iyyar amma alamu na nuna da cewa za a yi mata kafar ungulu akan wannan lamarin mun ga ba a damu da mu ba mu dai foundation namu ɗaya mu mata muka haɗa foundation in dai aka ture mu a apc dole ne mu bar apc mu koma pdp kurun don ba abin muka iya to shi ma a nashi bangaren alhaji Alhaji Buba E Madugu wanda ya zagoranci haɗaɗɗiyar ƙungiyar da ta ruga kotu domin dakatar da wannan zaben da ake shirin shiga a jihar Taraban ya yi mana ƙarin haske kamar haka. Akwai factions da waɗansu suka yi creating kuma wannan faction wanda ya creating faction ni ne chairman na riko na jami'an ni barista Isud. Eh, shugabancinsa a yanzu haka kam jama'a sun gaji da shi saboda ba adalci a ciki. Barista Ibrahim El Sudi wanda ke zama shugaban riko na jam'iyyar APC na jihar Taraban kuma ɗan takarar neman shugaban shugabancin jam'iyyar a jihar Taraban wadda kuwa zarge-zarge masa yawa akan baba kere a wannan jam'iyyar. Na koyi masa tambaya ko yaya ya ji lokacin da wasu 'ya'yan jam'iyyar tasu ta APC suka garzaya kotu? Abin takaici ne, abin alhini ne. Idan suna da korafi shin sun kai wa uwar jam'iyya cewar ga matsalolin su ko kuma haka kawai suka garzaya zuwa kotu. Halamu dai na nuni da cewar jam'iyyar APC a jihar Taraba na shirin shiga cikin halin ha'ula'i domin kuwa kartan kasa da nuna wa juna yatsa ya barke tsakanin su 'ya'yan jam'iyyar Salisu Muhammad Garba muryar Amurka daga Jalingo a Najeriya. To har yanzu dai muna tare ta Najeriya inda mahukunta da sassa masu zaman kansu ke shirin karfafa matasa dubu goma da dubarorin dogara da kai a harkar noma da ayyukan da za su yi domin samun kuɗin shiga ba tare da sai sun yi aikin gwamnati ba. jami'a a bankin raya masana'antu asabe s guruma ta yi wa wakiliyar sashen hausa na muryar amurka abuja madina dauda karin bayani akan yadda shirin zai gudana mutane masu mahimmanci ne suka shiga cikin wannan al'amari kuma kowa ya san cewa an ji jiki a najeriya ana so a canja yanayin yadda ake tafiyar da abubuwa don haka ina ganin wannan manufa da aka ɗauko gaskiya zai kawo babban canji don duk wanda aka kawo kin san in an ce an haɗa abu da private sector to dole ne mutanen da suke waje ayyukansu yana da ɗan bambanci da mutanen gwamnati so su za su tsaya su tabbatar an yi wannan abu yadda ya kamata kuma kowa dai ya ji jige saboda akwai insecurity da yawa kuma kowa ya san cewa matasa su ne suke cikin wannan al'amari akalla kuna sa ran mutane nawa za su samu aiki kuma su wane ne suka shirya wannan sabon tsarin eto eh akwai abunan prince uh, well and garment wanda su ne uh, suka zama convener na wannan taro din to kuma a gaskiya tsarin ya yi kyau shi yasa gwamnati ta shiga saboda ana son a zaman lokaci kaɗan kusan miliyan mutane miliyan goma za su amfana da wannan abin da ake yi don za a gina gidaje za a gina masana'antu za a yi abunan gonaki irin na zamani sannan haka ta fannin dabbobi ana so a daga dabbobi wanda za su kawo madara wanda a nan najeriya ana fata za a yi madara kamar eh, garin madara maganin sabbin masana'antun me yasa ba za a tada tsofaffin ba eh, su din ma ana cikin maganan cewa za a tada su kuma na san jim kaɗan za a tada su saboda a cikin wannan magana da ake akwai ma noman shi audugan kansa to idan an noma auduga kuma mun san cewa dole za a tada wannan su textile industries din kin ce mutane miliyan goma anya cikin miliyan sama da ɗari biyu na miliyan goma nan ba su yi kaɗan ba kuwa a miliyan goma shine na farko farin farko kowane mataki haka ake so a ɗauka har zuwa time ɗin da aka bayar na tsawon shekara goma ya kamata an samu miliyan ɗari suna sun amfana da wannan abin da ake yi. To ai kila kafin nan da shekara goma nan Najeriya yawan mu zai ninka. To in aka ce an fidda mutum miliyan ɗari daga cikin talauci anya abin alfahari ne? eh to kin san yanzu ma a cikin bayanin da aka yi muku an tabbatar muku da cewa wasu states da ba su amfana da karo na farko ba su ma za su shigo so idan sun shigo dole ne mutane kuma za su karu ta yaya za mu iya yin wannan a halin da ƙasa ke ciki yanzu kullum bashi ake ci to maganan bashi nan dai kin ji bayanin da aka yi miki cewa bashin nan ana yi na manyan ayyuka kamar eh, gina abin jirgin kasa hanyar titin jirgin kasa ma'asanantu irin abin eh, wurin shan magani abubuwa kala-kala ba wai kuɗi ne ake so musamman a ɗauka don wasu mutane su amfana a kai ba. Yanzu kuma lokaci ne da Muhammadu Ibrahim Kwari zai gabatar da shirin 'yan ƙasa da hukuma. 'Yan ƙasa da hukuma. Harkan ba ya zan kurra. daga lotan nan ne zai fara amfanin kansa yana shikura ya bido haƙƙinsa ya tattara koji ko ke nasa samura ya zamanto da ne mai Asore assalamu alaikum barka da saduwa da ku ta cikin shirin 'yan ƙasa da hukuma da ni Mahmud Ibrahim Kwari zan gabatar. Gaskiya wannan shiri na ɗan ƙasa da hukuma gaskiya ni wannan shirin na ga ya fi duk wani shirye-shirye ma. Daga lokacin da magana na ya fita aka yada maganan na ina gaya maka bai kai kwana uku ba dan kwangilan da kansa ya taho daga abuja a wa wannan kafa ta voice of america inda a ce haka sauran kafafen watsa labarai suke yi to gaskiya da talaka za mu iya cewa zai saka ruwa ƙasa sha. masu al'ummar jihar adamawa kenan da ke yankin arewa maso gabacin najeriya suke bayyana gamsuwa da farin cikinsu tare ma da yabawa da rawar da wannan shiri na 'yan ƙasa da hukuma ya taka wajen jan hankalin mahukunta akan kwangilar aikin gudanar da garan bawul ga asibitin ƙwararru na yola wadda aka so a yi wa rufa-rufa a dakace mu lallai ne zurfafa hannunka a cikin ramin aljihunka ka fitar da kuɗi kuma mai tsoka kudai don aikin talaka kan kai wannan ba maikinka da faɗawa za mu da kai aiki nan ne madalla An rai a shirye mu na baya kimanin makonni uku zuwa hudu da suka shuɗe. Mun kawo muku koke da korafin mutanen jihar Adamawa game da yadda wani ɗan kwangila daga jihar Legas da ofishin mai baiwa shugaban Najeriya shawara akan ci gaba mai dorewa wato sdgs ya baiwa kwantaragin gudanar da garan bawul ga babban asibitin kwararru na yola da nufin zamanantar da wannan asibiti la'akari da gudunmawar da yake bayarwa wajen sha'anin kiwon lafiyar jama'ar jihar ta adamawa da ma kewayensu Tun kimanin shekaru uku da suka gabata ne ofishin mai baiwa shugaban Najeriya shawarar ya ba da kwangilar kan makudan dubban miliyoyin naira sai dai baya ga tafiyar hawainiya da aikin ya rinka yi. Babban abin da ya fi ciwon mutanen adamawar to a kwarya shine yadda dan kwangilar ya rinka yin ujoro a cikin aikin. ka duba dakuna wadda muke ciki yanzu yoyo take yin ana ruwa injin fenti ba aka kawo ciki asibiti muna ciki ana fenta kwano a cire a fenta a mai da shi sama a yi masa faci wannan fulon din kaga dai ga mara lafiya na cikin keke ba ni da halin da zai yi tura shi don menene gargada ba zai yi ba ma sai dai in daga shi kaga akwai winduna sama da 500 a OPD amma kaga yanzu dukkan windunan nan gaba ɗaya ba inda ya canja sannan rabtan nan da suke ba inda aka canja rabtan asibiti duka tsohon rabtan suke bari muna kira ga su wanda haƙin abin ya rata a wuyansu su naɗo kwamiti a zo a duba ya ayyukan aka To yanzu da iya cewa kwalliya ta kama tafarkin biyan kuɗin sabulu domin kuwa ƙasa da mako guda bayan yaɗa wannan shiri na muryar Amurka tawaga ta musamman daga fadar shugaban Najeriya ta ziyarci wannan asibiti. kuma wakilan tawagar suka tabbatar da abin da shirin 'yan ƙasa da hukuma ya faɗa ko da yake wakilan tawagar sun kilamun cewa su yi magana da wakilin wannan fili a yayin ziyarar amma dai daga bisani mahukunta sun ɗauki matakin gyara kamar yadda mutanen adamawar suka tabbatar kuma har ma suke gode wa muryar amurka kana magana da sani abdulrahman jimeta to alhamdulillah ku voice of uh, america gaskiya muna yaba muku irin bibiya da kuke yi na kwato ma talakawa hakkinsu da nemo musu incinsu da kuma abin da ya dace mo especially kama asibitin kwararru na jihar adamawa da aka ba da kwangila kwanaki an daɗe ana cece kuce tsakanin 'yan kwangila da wani bawan allah wanda ake ce mishi abdullahi bago dike wanda shi yake bibiyan ayyukan saboda son kishi da kauna na jihar adamawa da al'umma to a ƙarshe an yi cece kuce an yi cece kuce wanda da allah allah ya sa kuka zo kuka shiga wannan abin kuka yi bincike wanda daga lokacin shi dan kwangila ya yi aikin da bai dace ba ya yi substandard ya aiki dai wanda bai cancanta ba wanda har ya mika wasu wurare amma kafin a je ko'ina ayyukan sun lalace to shigowanku da kuka yi kuka yi bibiyan wannan abun aka sa duniya suka gani wanda an dawo da dan kwangilan dan kwangilan ya zo ya fara yin abun da ya dace ba abun da zan ce sai mu ce ku da kuke kokari allah ya saka muku da alheri ah, suna yusuf modibo zubairu eh, daga nan jihar adamawa karamar hukumar yola ta arewa abubuwan da aka yi korafi yi duka a zan iya cewar kusan kashi casa'in an gama sauran gaba daya sabili da akwai wasu wuraren da aka yi baranda aka sa rufin sai aka sa roba ne na koma na samu an sa kwano mai kyau a da dai wuraren da aka yi fanti mara nagarta da sauran wuraren da aka yi sili marasa kyau duka an gyaggyara kuma muna gode wa wannan kafa ta voice of america inda a ce haka sauran kafafen watsa labarai suke yi to gaskiya da talaka za mu iya cewa zai saka ruwa a ya sha kuma wannan kafa da ta yi wannan aiki ta voice of america muna jinjina mata muna mata fatan a juma ana yi sunana abba jada amma ana kirana da abba ciyama abinda zan cewa voice of america gaskiya sun taka rawan gani sosai har ga allah dama ni ma na sha shiga wannan asibitin kafin ana aiki ma'aikatan ma basu gama tafiya ba wani abu ya lalace siminti kana tafiya yana ta da kura kamar da toka aka yi kai dai saman kwano ba abu dai bai da kyau bara ka santa inda kuma za je ka kai kara ko kuma ka kai ka saboda a zo a gyara ma ba amma har ga allah mun ji daɗin wannan gidan rediyo na voice of america da ta zo ta tu tura wakilanta suka duba suka turo suka je suka yi iyarin da aka yi iyarin kuma dole dole wanda abun yake hannun suka turo suka dawo da shi dan kwangilan ya zo ya ci gaba da gyara gaskiya wannan shiri na dan kasa da hukuma gaskiya ni wannan shirin na ga yafi duk wani shirye-shirye ma don duk wani abun da shirin da zai taimake ka ai wannan shirin shine naka to akwai wani abun da kai talaka baka isa ka je ka faɗa ko ka yanzu idan gwamna ne ko wani ciyamu baka da hanyar da za zaka link ka je ka same shi ma mishi magana amma har ga Allah tun da eh, Voice of America ta kirkiro wannan shiri na dan kasa da hukumar nan to kaga a nan mu mun samu wajen sadar da koke koken mu. to gaskiya wannan shirin ban tsamin kamar akwai wata shiri ma da talaka zai ji daɗin ta irin na ɗan ƙasa da hukumar to nan gaba a cikin shirin za mu ji abin da magabatan gidauniyar mai ɗakin shugaban najeriya wato aisha buhari foundation ke faɗi waɗanda a baya can su ne suka rinka kai ruwa rana da ɗan kwangilar har ma al'amura suka ce tura a dakacewa. afirka kasar mu dukanninta muka wofanta muka lalata da jikin goshi muka yayanta ya za mu yi yanzu mu more ta sai kan ba masu munafunci da waɗanda suke nukurar yanci ra'ayin mu ya zo ba bambanci mu fahimta mu face wajen face da more afirka kasar yanci. Madalla. Masu rare Alhaji Abdullahi Bako mai lakabi da DDK shine shugaban gidauniyar mai ɗakin shugaban Najeriya wato Aisha Buhari Foundation. Na farko muna gode wa Allah muna gode wa gidan rediyo Amerika muna gode muku. Gaskiya har ga Allah ba abun da za muku sai dai mu muku addu'a saboda wannan abubuwa da aka yi da bayanai da kuka tsaya kuka yi kuka bibi wannan aikin wallahi kwalliya ta biya kuɗin sabulu. saboda duk inda ka sani a cikin aikin nan ba inda ba dawo da dan kwangilan nan ya gyara ba kai kanka ganin idon ka ne ka shiga ka gani har silin saukarwa ake yi wayarin komi da ka sani sai da suka sashe canja to kaga wannan in a ce haka ne sauran gidajen rediyo za su dinga bibiyan hakkokin talakawa to wallahi ba abun da zai hana ka ga wannan gidan rediyo ta ɗaukaka ta fi duk inda mutane suke tunani saboda kun ba da lokacinku kun ba da duk wani abun da ya kamata na gudunmawa kuma gaskiya har ga allah mu kan bukatan mu ya biya daga lokacin da maganan na ya fita aka yada maganan nan ina gaya maka bai kai kwana uku ba dan kwangilan da kansa ya taho daga abuja da kansa ya zo ya zauna a yola yana zaune yana gani ana aikin nan daga fenti har komi walkway nan wannan barandar nan duk inda ka sani ba inda ba a sake ba to kaga wannan abu ne wanda ya kamata mu ce mun gode muku ubangijin Allah ya saka muku da alkhairi Allah kuma ya kara daukaka ya kare ku da sharrin duniya ko kai ba dan adamawa bane wani abu zai iya kawo ka cikin asibitin nan ko ma kai ba dan najeriya bane ne akwai yan kamaru yan yana duk suna zuwa ko su ko yan uwansu duka suna zuwa su kwanta a asibitin nan To masare kamar yadda aka sani dama jan hankalin mahukunta akan haƙoƙin al'umma ita ce manufa da hadafin wannan shiri na 'yan ƙasa da hukuma. A halin yanzu dai ƙarshen shirin 'yan ƙasa da hukuma na yau kenan. Sai makon gobe idan Allah ya kai mu. A madadin ɗaukacin abokan aiki musamman Salisu Garba, Mahmud Ibrahim Kwari daga sashen Hausa na muryar Amurka ke cewa a huta lafiya. Wassalamu alaikum. da suke karɓo kurɗi da yawa. To Madalla yanzu kuma ga Suleiman Mumuni Barma doke da sharhin jaridun Nijar. Za mu fara sharhin jaridun na wannan mako da jaridar Le Sahel. wacce ta ruwaito cewa majalisar dokokin jamhuriyar nijar ta kada ƙuri'ar amincewa gwamnatin kasar ta ciyo wasu basussuka daga bankin bedc da ke karkashin kungiyar sai da yawo jaridar ta ce sama da miliyan 30 na dalar amurka ne bankin na bedc ya amince ya ranta wa kasar nijar waɗanda za a yi amfani da su wajen ayyukan samar da wutar lantarki ta hanyar amfani da hasken rana a karkara yayin da a yarjejeniya ta biyu bankin bedc ya yi alkawalin baiwa nijar bashin sama da miliyan 56 na dala domin ayyukan samar da ruwan sha a jihohin maradi doso da difa jaridar le monde na cewa abubuwan fallasa game da kamun ludayin tsohon shugaban ƙasa, isuhu muhammadu na ƙara bayyana a kowane mako lamari na baya-baya na nunin wasu tarin na'urori da kayan kawa da adon ɗaki sun yi ɓatan dabo a fadar shugaban ƙasa yarar ta ce kaf aka kwashe waɗannan kayayyaki daidai da cokalin cin abinci ba a bari ba kangon gida ne kawai aka bar wa sabon shugaban ƙasa lamarin da ke matukar janyo ayar tambaya dangane da inda aka shiga da waɗannan kayayyaki wa kuma ke da hannu wajen aikata wannan aiki jaridar le ta ce wani ministan shuɗaɗɗiyar gwamnati ya siye motocin da ya shirya wantaransu a zamanin da yake kan aiki jerar ta ce motoci kirar katkat wato jip jip kenan kimanin goma sha hudu ne ministan ya saida wa kansa a wulakance kowace kan jika ɗari hudu na sefa wasu kuma a kan jika ɗari uku uku kuma har yanzu hukumar halsiya ba ta ce ƙala ba a game da wannan al'amari da ke fayyace rashin mutunta doka cin amanar ƙasa da almubazaranci da dukiyar jama'a Mu karkare da jaridar Lebanama wace ta bayyana cewa kwana ɗaya bayan ziyarar da wata tawagar Majalisar Ɗinkin Duniya ta kai a Mali, hukumomin ƙasar sun kori wakilin ƙungiyar sai-da-yawo sakamakon zarginsa da shiga sharo shanu. Yarar ta ce a wata sanarwar da aka bayar a kafafen gwamnati, mahukuntan Mali sun umarci wakilin na ECOWAS Hamidu Boli ya fice kafin da biyu. saboda a cewarsu yana aikata abubuwan da suka saba matsayinsa sai dai gwamnatin ta mali ta ce a shirye take ta shiga tantaunawa da kungiyar ta sediyawo domin samar da maslaha sule yi barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger To da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na musamman wanda ya zo muku daga nan oshin muryar Amurka da ke birnin Yamai. a madadin dukkanin ma'aikatan sashen hausa na murya amurka ni sufa abdullahi nake cire ku a kasance lafiya daga nan birnin yamai